وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون waɗanda Allah ya ba ilimi daga cikin annabawa da mala'iku suka ce, Ai, zauna ne gwargwadon abinda Allah ya rubuta muku. tun daga ranar halittar ku har zuwa ranar da za a tashe ku, ranar da kuka yi inkarin zuwanta, to wannan ita ce ranar tashin mutane daga kaburburansu sai dai ku ba ku san tashi bayan mutuwa sai ya faru ba, don haka kuka kafirce masa.